بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayaka ka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mana gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komai da ya nuna mana wannan yammaci na juma'a hajji babbar rana wacce take ita ce ta goma sha bakwai ga watan jimada saniya watan shida shekara ta dubu da talatin biyu. juma'ar da ta daidai da ashirin ga watan mayu watan biyar shekara ta dubu biyu da goma miladiya domin ci gaba da karatu wannan littafi mai tara albarka sharh sunna na al-imam al-barbahari a inda za mu tashi a gaba ta 155 cicci wannan kuma shine karatunmu na nawa na 22 barakallahu fi karatunmu na 22 a cikin wannan littafi kafin mu shiga cikin karatun akwai tambihi akan karatun jiya daidai inda muka karanta magana tu'matu bin amr dai ce qala tu'matu bin amr wa sufyan bin uyayna rahimahumullah kun ga wurin man waqafa inda uthman wa ali fa huwa shi'i eh ina da da an ta tambaya lokacin me ma'ana man waqafa kaza kaza kaza in ba ku sha'afa ba abin da zan iya karawa na karin haske anan shine magana ce guda biyu maganar da muka ambata dai cewar wanda ya tsaya ya ce ba zai ce komai ba akan al'amuransu mun faɗi wannan maganar ta biyu kuma ita ce magana ta biyu wace ce a'a khalifanci Uthman ne ya fi cancanta abin Ali bin Abi Talib ne ya fi cancanta ba sayyidina Uthman ba eh to duk wanda ya ce khalifanci sayyidina Ali ne ya fi cancanta ba sayyidina Uthman ba to wannan shi'i ne ka gama ina ga a ce kenan ya ce ya Ali bin Abi Talib yana gaban Abubakar da Umar ɗaya kenan na biyu kuma daidai inda ya ce wa man qaddama aliyan ala Uthman radiyallahu anhu ma huwa rafidi in ba kuma ta mun yi tambihi cewar akwai sabani da aka yi a cikin ahlus sunna cewar waye na uku wadan suka ce Aliyu wasu suka ce Uthman ko a cikin ahlus sunna sai dai abin da aka yi ittifaki akan shi mana abin da makarantar sunna ta tafi akan shi shine cewar Uthman bin Affan shine na uku Ali bin Abi Talib shine na hudu wannan fa a falala kenan mana wannan magana biyun da ahlus sunna suka yi a falala ne amma in dai a shugabanci ne Uthman shine na uku kawalan wahidan daga shi kuma sai Ali bin Abi Talib mana ahlus sunna bakin su ɗaya ne akan cewar khalifanci Uthman shine na uku Ali kuma shine na hudu amma a falala ce aka ake magana akan wannan din za mu tashi gaba ta 150 inda malam yake cewa <coughs> rahimahullah wal imanu bi anna tawbata faridatun ala al ibad an yatubu ila Allah azza wa jalla min kabiril ma'asi wa saghiriha malam yace wal imanu da kuma kai imani da cewar bi anna tawbata faridatun ala al ibad tuba wajibi ne akan bayi an ya tubu ilallah su koma ga Allah maɗaukakin sarki ma'ana su tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki min kabirin min ma'asi daga babban laifi da suka aikata wasu ghiri ha da kuma kankanin laifi wajibi ne ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya lizumta ma bayansa na su tuba domin bai sanya musu riga ta isuma ba cewar ba za su laifi ba marhamar ubangiji Allah maɗaukakin sarki sai ya buɗe kofar tuba da yawa kofar tuba kofa ce a buɗe har zuwa lokacin da mutum ran zai zo gargara ya zo mutuwa ta zo mishi ran shi yana dab da fita har zuwa wannan lokacin ne a wannan lokacin ne ko da ya tuba tuban shi ba zai amfani ba ɗaya kenan wuri na biyu kuma shine a'a yana lafiya lau har lokacin da rana ta hudo daga inda ta faɗi to shi ma a wannan lokacin in mutum bai imani ba kuma imani ba zai mai amfani ba to kenan kaga ashe akwai dogon numfashi akwai abin nan dama na mutum ya tuba Allah ta'ala yana cewa wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna ya ku bayin Allah mu'minai wa tubu ila Allah jami'an ku tuba zuwa ga Allah ta'ala baki ɗayan ku ayyuhal mu'minun ya ku mu'minai ashe kenan mu'minai ne ana samun laifi tare da me imani gashi mumini ne amma kuma yayi wani laifi domin Allah madaukakin sarki bai sanya mushi rigata. ta isma ba ta ma'asu abin nan cewar ba zai aikata laifi ba abin da ake magana ana shine mutum ya tuba in ya tuba kuma sai ya bi shi da gifari abubuwa nawa kenan biyu idan mutum yana gifari baya tuba bai yi ba mutum yana tuba ba gifari bai nemi gafara ba kenan to haka ake fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu sama alaikum midrara ana gifari ana tuba sahabai sun kasance suna lissafa wa manzo Allah sallama yana zaune sai ce astaghfirullah zama guda sai ya so ina astaghfirullah astaghfirullah a zama ɗaya sai ya so to kenan kaga istighfari ba adadi wanda ya kawo maka adadi ya ce ka istighfari adadi kaza yana bukatar dalili domin duk zikirin da kaza an ce mai yana da adadi kaza to za ka ga akwai lokacin da aka ware mai na musamman kuma ba ka da damar ka sanya adadi ko ka sanya lokaci kaza sai kana da dalili amma in ba haka ba sai zama al’azkar ne ne al-mutlaqa mazikiri ne mutum zai inda ba a bola ba ko a bayan ban ɗaki inda ake bayan gida amma inda aka ware shi domin wanka kadai to wannan ya halatta mutum yi zikiri a ciki domin ba a fitsari a ciki duk inda aka ware shi domin wanka to ba a fitsari a ciki in kuma ana fitsari a ciki to shikenan kuma bai zama wurin da za a yi zikiri ba Allah ta'ala yana cewa wa mallam ya tufa ulaika hum zalimun duk waɗanda ba su tuba ba to waɗannan su ne a nam eh eh akwai bambanci shi istighfari shine neman gafara shi kuma tuba shine laifin da mutum yi kaza ya tuba ya dawo zuwa ga daidai ya dawo zuwa ga hanya ka gane wannan da kyau ko akwai laifukan da aka yi sai mutum ya nasanta su laifi kaza da iya Allah na tuba ka yafe ni kaga na tu mana na dawo kan daidai kenan ka yafe ni kuma ka gafarta mun wannan da ne kenan mutum ba zai sake komawa ba shi ne dama an taubati annadamu alama fata wani yatu Allah ya'udu ila zambin fi ma baqiya alaihi min umri wa an yatruka al ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha ya kasance yana hada hadar sai da fina-finai yana hada hadar sai da abin nan bakarariyar yasin ko juyayyar yasin ko abin nan hatimin yasin ko sirrin izawaka sai ji wa'azin yana ji take zai zai daina adadin waɗanda bai sai baka sai je kona su shikenan kawai amma in yace zai sayar da waɗannan ba zai sake sowa ba ya sake tura alfashar da Shi shine wa ya turqul ma'asiyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha kenan sannan kuma abu na shar'i na hudu in ya kasance ya zalunci mutane to tuba shine ya mai musu da wannan abin da ya zalunce su eh yawa yawa mutane ba ba kere akan kudin su naira dubu goma shikenan kuma sai zai tuba ya ce Allah ka gafarce ni a sai ya mai musu da kudin su sai kuma ya zo ya tuba mun sha maimaita hanyoyin maiwa musamman a wannan lokaci hanyoyi ne masu saukin gaske in mutum ya yi kwamishina ne ko ciyaman ko gwamna ko shugaba ko waye ko waye ya san asusun wannan ma'aikatar sai ya je sa kawai a banki shikenan ya wuce ba shi kenan ba ya taba rike shugaban mss ne ya taba rike shugaban sug ne ya taba rike wani kwamiti ne na su a makaranta sai ya rubuta ciki akan kuɗi kenan kawai sai da an tsohon exco ne tsohon dan abin nan ya kawo ziyara shi kenan ya sa hannu aljihu ya ciro naira dubu ɗari ya ba su su suna ji cewar kamar kyauta ne shi kuma yana gani ya dawo da su ne ana alhamdulillah ana Allah ya saka alkhairi na alhamdulillah shi kenan kawai eh a ba sai ya faɗa ba ya ce wai a zamanin shi ne iba baki ba sai ya faɗa haka ba gani kuna suna anna abun nan yana Allah saka da khairi mm, wannan mutum ya zalunci mutane sai ya mai musu da kayan su amma kawai mutum a ce mai wa'in yaje umara yaje ya dawa fi shikenan duk baya wadatarwa inda mutum ya zalunci mutane yanzu an yi bajar kana da dubu kana alhakin ga shine dubu ɗari dubu ɗari islamiyya kake so a gina a baka kayan gamanin islamiyya ce ka gina da kanka masallaci ne ka gina da kanka amma sai mutum ya je ba bakin da kan kuɗin mutane sai zo gina wani masallaci ko wata makaranta wai yana nufin wannan shine kafarar abin da yi wannan bai wadatar ba kuma tuba ana shi ne taubatan nasuha ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila allahi taubatan nasuha ومن لم يشهد ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa wa mallam ya shahad liman shahida lahu rasulullah sallallahu bil janna duk wanda bai shaida da wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaida mushi da aljanna ba mana duk wanda bai yadda da wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi certificate ɗin aljanna shi tun anan duniya ba ya ce shi yana da ta cewa fa huwa sahibu bid'a to wannan mutumin tinkirin dan bid'a ne to kun ga mun sha maimaitawa akwai bid'a abin nan mukaffira akwai ghairu mukaffira wannan wace bid'a ce mukaffira ce domin ya karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu ya ce shi san bai da Abubakar dan aljanna bane bai da Umar dan aljanna bane bai da Uthman dan aljanna bane wannan kage ya kafirta domin Rasulullahi ne ya nassanta yace Abubakar fil janna Umar fil janna Uthman fil janna Ali fil janna ya lissafa su baki daya hadisi guda ce duk waɗannan yan aljanna ne sai mutum ya zo ya ce bai yadda da wannan ba kaga kenan bai yadda da wa ashadu anna muhammadan rasulullah ba Allah ta'ala ya sauke kuma kamar yadda karatu ya gabata a karatun jiya cewa akwai al'asharatul basharuna bil janna mutum goma da aka masu bashara da aljanna abin da ake kira su mutum goma dan su a hadisi guda sunayensu suka zo wannan ba wai ya nuna kenan babu wasu banda waɗannan goman ba ai akwai wasu ka karanta ukashatu bin mihsan a kitabu tauhid shi yana cikin mutane dubu saba'in da za su shiga aljanna min ghairi hisabin wala iqam yace ya ma'aikin Allah sanya ni daga ciki yace anta minhum kaga ukashatu bin mihsan ka kuma baya cikin waɗannan guda goma din sannan kuma akwai sabi bin qais bin shammas shi ma kuma baya cikin waɗannan mahaifiyar shi an kashe shi ne shi wannan sabit bin kais din sai mahaifiyar shi ta zo tana tambayin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tana sanye da niqabi sai wani bawan Allah ya ce kina sanye da niqabi kina tambaya sai ta ce ai rashin ɗa ba za ta rasa ɗa ta kuma rasa kunyata ba hausar ba za ta rasa ɗanta kuma ta rasa kunyata ba so ta yadda ta rasa ɗanta amma ba za ta cire niƙabi don za ta tambaya ba shi gina sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce mata ɗanta yana da ladan shahidai biyu sai ta ce ya rasulullah a kan me sai ma'aikin Allah ya ce mata domin ahallu kitabu ne suka kashe shi domin ya rasu ne a yaƙin rumawa da aka yi ta haga wannan sabit bin qais bin shammas kaga hadisi ya tabbatar mai da cewar ɗan aljanna ne kuma baya cikin waɗancan guda goma ɗin sannan kuma akwai wata baiwar Allah almar'atu sauda bukhari ya kawo hadisinta tana da farfadiya ta zo wurin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi mata addu'a ta ce ya ce mata ta yi haƙuri sakamakon ta aljanna in ta yi haƙuri sakamakon ta aljanna ta ce ta haƙura amma in ta yi farfadiya din tufafin ta yana yayiwa ya roƙa mata Allah tufafin ka da iyaye ya roƙa mata Allah tufafin ko da farfadiyar ya zo mata tufafin ta ba zai yayi ba amma kuma farfadiyar tana nan amma kuma aljanna kun gano wannan ko kaga wannan sunanta bai zo a ciki wannan ba ga eh farfadiya farfadiya abin nan malam sha fasara mai da nufanci tu ba shi yana maka gagana kun gani ba shi yana ma zai yi wani tarifin da da zai je batar da farfade wai ciwon su ma to an yanzu za ka farfade yadda yanzu mutumin da mutumin da abin nan aka yi hatsari hankalin shi ya dauku shi kenan kuma ya zama farfaɗiya kamar yanzu a tambaye ka mai ruwa to wurin bayanin shi sai ka je ka bada bayanin nono don za ka ce wani abu ne farfari ka gane ko ba shi ba ga alhassan wal hussein sayyida shababi ahal janna mutum nau kenan a'a ban da waɗancan goma ɗin waɗanda muke lissafawa to da wane da wadawa ko ce biyar mhm. sabit bin qais na uku Eh? almaratu sauda na hudu alhassan hussein barakallahu fikum alhassan wani hussein mun samu kenan biyar duk waɗannan an shaidan musu da aljanna na shida bilal bin rabaha to za a ga dai akwai su wanda yake wannan bita'ayin ne da sunayensu ne in ba haka ba mun sha maimaita sahabbai ke ɗayan su yan aljanna ne amma wannan bita'ayin da sunan shi ba wai da cewar student gaba ɗaya su a'a da sunan shi sai da ya riƙe certificate ɗin shi a hannu sannan ya wuce wace ce fa ya gana na fatima ba ambace ta ba gana na khadija akwai su da yawa fahuwa sahibu bid'a duk wanda bai yadda da wanda annabi sallallahu alaihi shaida mashi da aljanna ba to wannan dan bid'a ne wa dalala kuma yana kan tafarki na bata shakun fi ma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama yana shakku akan abin da manzo Allah sallallahu ya faɗa qala malik ibn anas rahimahullah man lazima sunnata wa salima minhu ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma mat kana ma'a an-nabiyyina wa siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa in kana lahu taqsirun fil amal imam malik ibn anas imam al-a'imma imam dar al alimul madina yake cewa man lazima sunna duk wanda ya lazimci karantawar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai ta ce sunna ba karantawa qauliyan da fi'iliyan da itiqadiyan duk makarantar manzan sallallahu mutumin da ya lazimci sunna wasalima minhu ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kuma sahabban manzan Allah sallallahu suka kubuta daga gare shi suka kubuta daga harshensa suka kubuta daga zuciyarsa domin wallazina jawo min ba'dihim yaquluna rabbana ghafir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman kaga nan harshen shi ya kubuta daga gare su kenan wala taj'al fi na ghillan kaga zuciyarsu zuciyar shi ta kubuta daga gare su kenan summa mata sannan ya mutu akan wannan to kana ma annabiyina shi wannan ya kasance tare da annabawa wasu diƙina da manya-manyan siddiƙai wa shuhada'i da shahidai wa salihina da sauran bayan Allah ta'ala na ƙware wanda yake kullum ana musu addu'a kullum al'ummar musulmi gaba ɗaya suna musu addu'a nan suna ce assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina sai fa da mutum ya kammala wannan ya ce wa ala ibadillahi salihina sannan kuma sai ya ce tsohuwar kushewa da sabuwar kushewa Allah ya gafarta musu ga alamun bai san mai faɗa hiyar ba inda ya san mai hiyar ta kunsa a duk wani bawan Allah na kwarai tun daga farkon halitta har zuwa ƙarshe duk addu'a ta gamu zuwa gare shi wa in kana lahu taqsirun fil amal ko ko ya kasance yana da gajiyawa a wurin aiki ai da mutum tare yake bai cika goma ba me dalilin imam malik ibn anas kan wannan muku yaran da kuke fadan Allah ta'ala da ya ce man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina anama Allahu alaihim min an-nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa dhalika al-fadl min Allah abin da Muhammad al-Amini Shankiti a daidai lokacin da yake fassara ihdinas siratal mustaqim a cikin adwa'ul bayan anan ya tabbatar da khalifancin sayyidina Abubakar dan ihdinas siratal mustaqim wa ne siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim sune kuma alladina anamta alaihim sune wa man yuti Allah wa rasulahu fa ulaika ma alladina anama Allah alaihim minan nabiyina was-siddiqina shi kuma siddiqi ne saboda kaga dalilin Imam Malik duma Allah ta'ala ce duk wanda ya bi Allah ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to waɗannan mutanen za su tashi ne fa ulaika ma alladina anama Allah alaihim minan nabiyina was-siddiqina wa shuhada wa salihina wa sallallahu alaihi wa sallam wa qala bishr ibn al-harith rahimahullah السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة bishir bin harith ya rasu a shekara ta 227 yake cewa a sunnatu hiyar islam ai sunna ki ɗayanta ita ce musulunci kenan bidi'a fa ba musulunci ba ce domin duk mai bidi'a yana jayayya ne da ubangiji ubangiji ya ce ku yi kaza shi ma ya zo ya ce ayyukan sa Allah ta'ala ya ce mishi ya ce da su am shuraka'u shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah dan da Allah ya yi izini to da yana cikin Qur'ani yana cikin hadisi to tunda sun kalmato sun tattaro to wannan abin da Allah ta'ala bai izini ne akan shi ba wal islam huwa sunna musuluncin kuma shine sunna sunna ita ce musuluncin ina da mun yi wannan gabar a farkon darasin mu ko wa qala fudayl bin iyad rahimahullah إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين فضيل بن إياض yake cewa shi fudai bin iyad ya rasu a shekara ta 187 yake cewa idan ra'aytu rajulan min ahli sunna in naga mutum guda daga cikin ahli sunna faka annama ara rajulan min ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai ka ce ina ganin mutum ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin gaba ɗaya makarantar sahabbai ita ce take bayyana a gare shi mana magana shi magana ce irin ta ahlus magana ce irin ta sahabbai shirinsa irin nasu tafiyarsa aikinsa komai da komai nasu saboda kar mu dauki cewar tsaye da gemu da ɗage wando su kaɗai ne sunna wannan wani ɓangare ne na sunna karka taɓa jin cewar shi ne kawai ma'aunin da zaka auna mutum da shi akwai abubuwa masu tarin yawa isa ya ce in ya ga mutum mana kenan hankalin shi yana kwanciya in ya ga ɗan uwa ahli sunna ya ce wai za ra'aitu rajulan min ahli bid'i in na ga mutum daga cikin yan bida'a faka annama ara rajulan min al-munafiqin kai ka ce ina ganin wani mutum guda ne daga cikin munafiqai saboda me saboda shi munafiki musulunci ne a bayyane kafircin kuma a zuci haka dan bidiya yake rigar musuluncin ce a tare da shi amma abin da ke zuce shi ba musuluncin bane yana ganin uh, yana da tarayya a cikin rububiya ta ubangiji Allah madaukakin sarki dan yana da waɗansu masu sarrafa alkauni kun gane ko yana da ta cewa a manzancin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama domin wani yana da aqidar cewar akwai waɗanda yake suna kai wani matsayi da za su fita daga shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su koma zuwa ga shari'ar su kamar yadda annabi Musa alaihi salatu wasalam abinda kamar yadda annabi Khidir ya fita daga shari'ar annabi Musa saboda shi yana kai ilimin baɗini annabi Musa kuma yana kai ilimin zahiri aga wannan ai tsantsa goran fir'aunanci ne wannan annabi Musa alaihi salatu wasalam yana kan addinin shi daban yana kan shari'a shi daban annabi Khidir yana kan shari'a shi daban domin kowanne an turo shi zuwa ga yana aka tura shi ne to haka za ka ga akwai bidiyoyi masu tarin yawa da yake daga cin ta ce kawai zallanta Allah ya tsare mu eh eh kai in dai ba wannan nusa kake mun kake da ita ba karke mun magana wa qala yunus bin ubayd rahimahullah al-ajabu mimman yad'u al-yawma ila sunnah wa a'jabu minhu al-mujibu ila sunnah wa yunus bin ubayd rahimahullah yunus bin ubayd wanda ya rasu a shekara ta 139 yake cewa al'ajabu babban abin mamaki mimman da uliyoma ila sunna shine mutumin da yau dinnan yake kiran mutane su zo su fi sunna a halin da ake ciki wai fa a zamanin su da ya rasu shekara ta ɗari da talatin da tara yake ce shekarar da ya rasu kenan yake cewa babban abin mamaki ne a ce a yau din nan wani mutum ya tashi yana kiran mutane zuwa ga sunna abu ne da in an gani za a tsaya a yi mamaki saboda me saboda mutane sunnar sun mai da ita bid'a bid'ar sun mai da ita sunna kamar yadda abdullahi bin mas'ud ya magana ko kuma ta ba a cikin usulul iman an ɗauki daidai an mai da shi barna an ɗauki barna an mai da shi daidai haka kawai mutane suke tafiya kenan ma aga kayi riko ka tashi magana ce da mutane ga abin da yake halas ga abin da yake haram ga abin da manzo sallallahu ya tafi akan shi ga abin da aka kirkiro wannan ma abu ne da za a tsaya a kallo domin abin mamaki ne sai ya ce wa a'jabu minhu wanda kuma ifi wannan mamaki almujibu ila sunna shine ma wanda yake amsawa masunnar da aka kira zuwa gare ta to kenan kaga kame da musulunci ya fara badal islamu ghariban wa sayudu ghariban fa tuba lil ghuraba haka ake ganin a ah, waɗannan mutanen su ne musulman ana ganin ɗaya biyu ɗaya biyu to haka al'amarin yake in dai mutum zai tsaya ne akan irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya bar sahabban shi akai Allah ya sauwake wannan asar asar nan da muke ta karantawa mukan takaita bayani ne wani lokacin domin duk littafan sunna sun fitar da su kamar abu nu'aim ya fitar da wannan a cikin hilayatul auliya in kana neman magana kan waliyai ka samu hilayatul auliya'i ta abu nu'aim mutum ya je samu wani littafi wa karamatul auliya'i na waye na waye sai ga abubuwa sai hankali kawai ko abin nan sharhu itiqadi ahlus sunna na allalaka hibatullah allalaka shi ma ya kawo wani asar din hakan nan almizzi ya kawo shi cikin tahdibul kamal ma'ana dai asar ne da ba shi kadai bahari ya kawo shi ba to kenan dole ne mutum ya lizumci sunna in mun ce sunna tana tana hada makarantar manzon Allah sallallahu baki daya magana shi da aikinsa da kudurinsa na zuci kada mutum ya ce ba ruwan shi da kudurin to in ka ce ba ka da kudurin zuci kuma to a mai kenan kuma za a tafi وكان ابن عون رحمه الله يقول عند الموت السنة السنة وإياكم والبدع حتى مات ibn aun wanda ya rasu a shekara ta 150 da hijira Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara yake cewa a lokacin da zai rasu a sunnata sunna ku riƙe sunna ku sunna gangam ku riƙe sunna gangam shine a sunnata sunna kaga yin asunata sunnata mansub mansub ne al maf'uliyya bi fi'ilin mahazufin wujuban taqdiruhu ilzamu ilzamu sunna ku lizumci sunna ku rike sunna sosai da sosai haka ya dinga fada wa iyyakum wal bid'a a hirɗinku kashejinku ba ku ba bid'a ba ku ba bid'a haka ya dinga faɗa har su irin waɗannan magabata da duniya ta shaida su a cikin ilimi imam al-barbahari fa ya kawo mana shi a cikin waɗanda in ka ji mutum yana son su to yana cikin ahlus sunna to ka ji irin maganganun da suke faɗa sunna ba ta tsaya a baki ba kaɗai tsayawa suke sosai da sosai suka kare ta Allah ta'ala ya ji kansu da gafara Allah ya rahmace su wa qala ahmad bin hanbal rahimahullahu ta'ala mata رجل من أصحابي فرؤي في المنام فقال قولوا لأبي عبد الله alayka bi sunna fa inna awwala ma sa'alani rabbi azza wa jalla an sunnah qala ahmad bin hanbal rahimahullah imam ahmad bin hanbal yana cewa shi kuma ya rasu ne a shekara ta 241 imam ahlus sunna wal jamaa yake cewa mata rajul min ashabi wani mutum daga cikin almajirai na ya rasu faru'iya fil manam sai aka gan shi a mafarki shi wa kenan shi almajirin da ya rasu faƙal sai ya ce ma wanda ya ganshi waɗanda suka ganshi a mafarkin kenan ƙululi abi abdullah ku faɗa ma abu abdullah malam kenan domin ita ce alkunyar imam ahmad bin hanbal abu abdullah sai ya ce da shi ku faɗa ma malam alaika bi sunna ka riƙi sunna sosai da sosai shi wa kenan ɗalibin yake ba da wannan saƙon fa inna awwala ma sa'alani rabbi azza domin farkon abin da ubangiji na Allah maɗaukin sarki ya tambaye ni anin sunna dangane da sunna ya tambaye ni ina fata mun fahimci wannan da kyau to haka wannan mafarki ne shi kuma mafarki ya kasu kashi biyu akwai mummunan mafarki akwai kyakkyawan mafarki wannan yana cikin wanne kyakkyawan mafarki wannan yana cikin kyakkyawan mafarki ƙa'ida ita ce mummunan mafarki ba a faɗa duk mutumin da iman munan mafarki ya ga wuta ta biyo shi ko ya ga gan shi a cikin duniyar kunamu ko a duniyar macizai kada ya ce mayu ne wai dama wani ya abin nan nashi ba wani mayu duk shaidanu ne kun gane wannan da kyau ko annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya karanta da zikirin da ake yi in mutum ya karanta sai ya juya wurin kwanciya ya kwance shi kawai kada ya zargi kowa akai in mutum ya kuskure ya faɗa kuma shikenan ɗaya daga cikin abin da ashabul sijini yan uwa annabi su alaihi salatu wasalam a kurkuku suke faɗa kenan sun ce da suka ce inni ra'aytu abin da yake cewa khulu tayru min ra'si sun wani yace ya ga eh, asura khamra shi kuma ne yace ya ga tsuntsaye suna kaza wasu suka ce kirkirar mafarkin suka yi wasu kuma suka ce a sun yi mafarkin ne to amma shi mummunan mafarki ba a faɗa alhamdulillah dai ba a faɗa mummunan mafarki amma kyakkyawan mafarki ana faɗa yasa annabi yusuf alaihi salatu wasallam ya faɗa mahaifin shi yace ne ra'aitu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara wan nujuma ra'aytum li sajidina mun gane wannan da kyau ko to shi kuma kyakkyawan mafarki dama Allah ta'ala ce ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya al bushra wasu daga cikin malaman tafsiri sun fassara ita ce kyakkyawan mafarki da mutum zai gani ko a ganin mushi wani ce kai alhamdulillah wallahi yayi mafarki ya ganka a wuri kaza a wuri kaza a wuri kaza kaga yanzu wani ne mafarkin ya ganka kuma da ranka ya ce yayi mafarki ya ganka a wuri kaza ka gani ko kuma shi karan kan shi ya gani to alhamdulillah da kyakkyawan mafarki ana faɗan shi ɗaya kenan to tunda wani yana cikin kyakkyawan mafarki to kaga abu ne da wanda yake ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare hadisin Tirmidhi a wannan ayar a kitabu tafsir yayi magana shi kyakkyawan mafarki kenan abu na biyu shin wannan mafarkin shine asali na riko da sunna ko ko dama akwai waɗansu hadisan eh dama akwai hadisai alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidina dan kada wani ya ce to kun ce ba a mafarki kuma kuma kun zo kun ga kun zo kun ce an yi mafarki an ga kaza an ga kaza an ga kaza ma kun ce ba daukan shari'a a mafarki to ai kaga usul na shari'ar na riko da sunna din dama wani ya tabbata hadisai mutawatir hadisai ga sunan masu tarin yawa to haka wannan kenan fa mutum ya riko da sunnan nan abin sai a hankali sai mutum ya jajirce sai mutum ya dage babu irin barazana da mutum ba zai samu ba babu irin cici kucin da ba za a yi ba kun gane wannan da ke ko wani fi kwata-kwata ba shi da matsala da iyayensa kawai waɗansu abokan iyayen ne za su zugo iyayen kai ka ga abin da ɗanka yake yi kuwa kuma abin ban takaici shi ne za a ga a ƙauyen ko a garin akwai gungun yara wa kana fil madinati tisatu rahatun fil ardi wala yuslihuna a ƙauyen <laughs> za ka samu akwai gungun samari da ba abin da suke sai sholisho eh a garin suna yi ko a unguwar suna yi ba irin da ba da ba sa yi ba irin cin mutuncin da ba sa yi amma so sai a kyale su amma ke da zanen ka fahimci sunna an ji kana karanta qur'ani da larabci eh to ai da ba da larabci mutum yake karanta ba waje yana ganta wala ralin kaje <laughs> yana karanta da larabci ya kaga ko wala lalin to haka mutum ya zo ana wai da an ji kana karanta qur'ani da larabci larabci kana karanta shi da larabci ai Allahu akbar larabci ne ku Hausa to da ka tashi karanta sai karanta da Hausa da larabci ba da Hausa ba amma yanzu ya karanta Allahu akbar kaga wanda ya karanta da Hausa ne eh to ka zo kai kaza kai sai a ce maka gashi alhali ga mutane na wanda yake kai ga lala da kayanka sai su saci in masaraka ta isa girbi baka ce ga girbe ba sai su dare su cika buhu da ita amma wai duk ba a musu magana sai dai a ce an kyale su amma da yaro ɗaya biyu sun fara fahimtar suna a ƙauye ko a unguwa ko a gari sai ga an addabe su an hana su sakar a gari haka ke faruwa ko ba haka ke faruwa ba to akan me idan an bar waɗancan sun yi abin da suka ga dama shi ba za a bashi abin da ya ga dama ba dan ita ce adina yaran da zaka iya musu amma shi za a tasa a gaba shi za a kwazzaba shi za a hana hisakat ai yana yin sallah da wuri wanda yake sun sun gana masu ce su manya-manyan suke yi daga karamar sallah sai babbar sallah a wasu ne suke yin juma'a ne eh. to amma wai duk wannan ba laifi bane a'a wai shi yanzu shine da yake yin sallah akan lokaci shine ake ganin yayi laifi shi da yake sa tufafi na mutunci shi ake ganin yayi laifi shi da yake sa kaza shi da wai shi ke aga ake ganin yayi laifi ya kamata gaskiya a yi karatun tanatu waɗansu iyayen zugo su ake yi su yi hatara kada wani ya bar 'ya'yan sun lalace kai kuma 'ya'yanka sun kama ta barke na daidai ya zo ya ziga ka ya ce za ka tsine ma ɗanka ko za ka yi mana ko tsine mai kai tsine ba za ta ba eh ba za ta kama shi ba domin Allah ta'ala ya ce wa in jahada ka ala an tushrika bi ma da bi ilmun fala tuti'huma so kai da ma ka zo ka bata ma kanka lokaci al'amura ne wanda yake sai abin ya baka takeici wallahi yara suna tafi tsara a gari ba a kula su ba waɗanda suka kama sunna suna karatu sun karkato hankalinsu ya dawo sun fara karatun addini su kuma za a tsangwama ko ya tafi karatu watakila yana secondary school ya samu abokan ya mss ko ya je diploma ko ya je ya canza wani wuri ko dai ya je sai a cewa ya dawo an fara gani ya fara canzawa da da ya tafi kafin ya tafi juma juma yake sallah amma da ya dawo alhamdulillah hutu fa'idawo salloli biyar ɗin gaba ɗaya yanayin su wannan ba ci gaba bane wallahi abin alfahari ne ga uba ba kwaban shi dan shi ya gyaru kuma ya sha yin addu'a yana cewa hidana siratul mustaqima Allah ya amsa maka addu'a ya dora ƴaƴanka akan tafarki ne dai wasu kuma suna neman su su ka su kuma sun bai ƴaƴansu sun lalace Allah ta'ala ya sauke wa qala abul aliya rahimahullah man mata ala sunnati masturan fa huwa siddiq al-ittisamu bi sunnati najah wa qala yana cewa shi ku abul shine rafi bin mihran abul aliya riyahi al-imam al mufassir babban malamin tafsiri ne yana yana cikin makarantar tafsiri ta birnin makka ɗaya daga cikin sarakunan banu umayya wani ya zo da 'ya'yan shi ya tsaya sai ya gansi gashi bawa ne fa sai zuba karatu yake kawai su kuma ga sai ayan sarauta abin sai hankali ina fata mun fahimci wannan da ke wata rana wacce take mallaka shi shi abul aliya din kenan ta zo da shi masallaci liman yana hudu ba ta ce wannan gashi ta bai ma Allah madaukakin sarki mana ta yanta shi yake cewa tun daga rana bai sake ganin ta ba eh tun daga ranar bai sake ganin ta ba a ai babban malamin tafsiri ne sosai da su ya rasu a shekara ta 90 ko 93 yake cewa man mata ala sunna duk wanda ya rasu a kan tafarki na sunna masturan yana cikin rufin asiri fahuwa su dik to wannan mutumin diki ne kakosan daraja ta dikantaka ta wuce daraja ta wulitaka domin Allah ta'ala ce wa mai yuti Allah war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim minan nabiyyina wa siddiqina wa shuhadai wa salihina wa hasana ulaika rafiqa domin as-salihina wali ne waliye ne to kuma daraja ta ash-shuhada ta dara daraja ta shahidi ta as-salih domin shahidi salihi ne wali ne wa ziyada siddiqi wali ne wa ziyada abin da muke nufi da wali ne wa ziyada ai ka san wali take ita ma tabaka tabaka ce to yana cikin babba kamar da ka san annaba annabawa su ma tabaka tabaka ne tilka rusulu faddala ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah ya nuna daga cikin su akwai da Allah bai magana da shi ba kenan sai dai ya turo mai mala'ika amma daga cikin annabawa akwai wanda ya magana da Allah ya madaukakin sarki kai tsaye babu babu mala'ika al-ittisamu bi sunnati najah ruko da sunna shine tsira mutum ya rike al-itisam ruko da sunna naja shine tsira domin Allah ta'ala yana cewa wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ibn abi dauda yana cewa tamassak bi hablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu wadin bi kitabillahi was sunan allati atat ar-rasulillahi tanju wa tarbahu wannan ba duk maganganun magabata ne muna faɗan kuma shekarun da suka rasu daga wanda ya shekaru ya rasu a shekara ta 241 shine imam ahmad ibn hanbal amma duk sauran shekarunsu bai kai da wanda zai rasu shekara ta 150 ko 100 abin nan 100 shi wannan abin nan shi wannan abul aliya kaga 93 ya rasu abin da yasa ake faɗan wannan dan karkaje cewar ai suwane ne ayyan izala ne suka ce kun gano wannan ka fahimci magana da an faɗe ta sama da shekara dubu da ɗari uku da wani abu aka faɗi magana ko shekara ta abin nan sama da shekara dubu da ɗari biyu da an faɗi waɗannan maganganun so kawai dai mutum ne yake a wani lungu da kwata-kwata haske na karatu bai nufanci wuraren ba Allah ya sauki wa qala sufyan thawri rahimahullah man asgha bi ufnihi ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha bayan da suka yi mana magana kuma akan sunna da riko da sunna kuma sun juya sana za su ta kawo a tsar maganganu kan riko da nisantar bid'a sufyanu sauri yake cewa man asa gabi ufinihi duk wanda ya karkatar da kunnansa ila sahibi bid'a zuwa ga wani dan bid'a mana yana mai kenan yana sauraren shi kharaja min ismatillah to shi wannan mutumin da yake sauraron ya fita daga kariyar Allah wa wukila ilaiha an wukilta shi zuwa ga wannan bid'ar ba shi yake jin yana da ilimi zai iya tantancewa ba ba shi yake jin yanzu imanin shi yayi karfi wannan dan bidi'ar babu yadda za a iya rude shi ba an ba shi da dabararsa ina mutum zai kai so daga kawai alhassan basari ya riga ya mana magana da wani ya zo je zayayya da shi ya ce ni kan na san addini na in yi naka addinin ya bata je ka neme shi shikenan kawai ya ya'ani ilal bida'i za a wukil ta zuwa ga bidoyi kuma yaje yaje ya taɗi ganiya wannan ya ce da shi ba kan daidai yake ba wannan ya ce da shi wa ƙalata lehudu laisatan nasara ala shay wa ƙalata nasara laisatan lehudu ala shay wa ƙala daud bin abi hind rahimahullah أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران عليه السلام لا تجالس أهل البدع فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون أكببت في نار جهنم داود بن أبي هند شيني البصري الفقيه كان حافظا مفتيا نبيلا نبيلا وندي زرفي أكراتو يا رسا شكرا تدليل أربعين داود بن أبي هند yake cewa auha Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji Allah madaukin sarki ya yi wahayi ila Musa bin Imran zuwa ga Musa dan Imran annan Musa alaihi salatu wassalam abinda wahayin ya kunsa shine la tujalis ahlal bid'a kar ka zauna tare da yan bid'a ake ce wa kenan annan Musa alaihi salatu wassalam fa in jalastahum har idan ka zauna tare da su fa haka fi sadrika shay wani abu yi maka kaikayi a zuci shine hak wal ifmu fi haka fi nafsika ai mutum yake ji kai abin nan eh ko ba haka ba dai zuciyar shi ta kada mimma ya kuluna daga cikin abin da suke faɗa ukbibta fi nari jahannam za a kifa mutum a cikin wuta za a kifa ka cikin wutar jahannama fa gubkibu fiha kaga shine ukbibta kenan to wannan asar din daga yana yake eh kun shiru eh daga kunyi yi shiru daga taura kenan to kenan yana cikin abubuwan da aka ruwaito kuma sakon da yake nuna kenan dubu matsayi na annabta na annabta dubu matsayi na annabta Musa alaihi salatu wassalam amma shi ma ake nuna mai kada i saurare su eh wai wannan fa dan kai ka ji da kake jin cewar yanzu kafa ka ta nitsi a ilimi ka dahu sosai da sosai babu wata dabarar dan bid'a zai maka face ka gano shi saboda haka kawai zaka iya tsayawa zaka komai da komai da shi to ga abin da aka faɗa ma annabi Musa alaihi salatu wassalam to haka ko da wannan asar din yana da ta cewa misali to amma ai kana da ayat take cewa wa idza ra'aytahum tu'jibuka atsamuhum wa in yaqulu tasma' li qawlihim ka annam musannada wa in yaqulu idan suna faɗan magana su suwa munafiqai tasma liqaulihim zaka saurari maganarsu domin me suna da alsinatin hidad suna da harsuna masu kaifin gaske saboda haka kaga kenan ko da wancan asad din bai kai labari ba ko kuma yana ta cewa yanzu akwai aya take goyon bayan shi dan wa idza ra'aytahum in ka gansu kai da ake magana da kai ko kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tu'jibuka ajsamuhu wa in yaqulu in suka faɗi magana in dai har za ka saurare ta mali alƙauli za ka saurari magana don sun iya magana ba irin magana da ba su faɗa ba kun fahimci iya neman uzuri ne iya su shuru ne a majalisi ba abinda ba su faɗa ba isa Allah ta'ala ke cewa min ahlul madina abin nan wani man haula kuma min al-arabi munafiqun wa min ahlul madinati la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu azib eh kace me wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiquna wa min ahli al-madinati maradu ala an-nifaqi maradu sun kware a munafunci sun kware Allah ya saba daga naka sawa mardona ba maradu ala nifaqi sun kware a munafunci la saboda kwarewar ba za ku iya gane su ba nahanu na alamu sanu azibuhun marratain za mu dandana masu azaba shudi biyu daga mutum ce zai tsaya sauraron mu zai ji shi sosai akwai iya magana wa qala al bin iyad rahimahullah fudayl bin iyad Allah ta'ala ya jikin shi daga fara yana cewa ya rasa shekara ta nawa a bakwai yake cewa man jalasa sahiba bid'a duk wanda ya zauna tare da dan bid'a lam yu'tal hikma ba za a taɓa ba hikima ba wanda ya zauna tare da dan bid'a ba wai shi dan bid'ar ba fa wanda ya zauna tare da shi aga naso haƙul jiwar kenan ai haƙin makautaka kenan aga in mutum yana da makautaka in mutum yana tare da mutumin kirki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali kamar mai sai da turare ko dai ya baka ko kuma ka saya no kenan ko kuma ka ji kanshi haka ne ko ba ka bane saboda me saboda alheri yake dauke da shi saboda kanshi turare yake dauke da shi wanda ke kuma tare da mutumin da ba na alheri ba to kamar wanda ya zauna kusa da mai ziga-zigi ne eh ko dai tartsatsun wuta ya tartsatse shi ko dai ya kona shi ko kuma ya tashi da warin hayaki to wane ne a ciki to haka wannan ba wai dan bid'ar ba fa a'a wanda ya zauna tare da dan bid'an ne ake cewa lam yutal hikma shi sa ya ga mai ya takaita bayanin baki ɗayan su wannan muqaddimar littafin nan ba karamin littafi bane rariya mata ta sallah kowa ya san ka ya san sallah sai dai jigan da yi kawai dai ka tsamu ka karanta shi a wurin wanda ya fahimci karatu ne kawai to alhikima kuma ita ce fahimtar addini amma yi ta alhikima ta faqad a kairan kafira ita ce fahimtar addini to wanda ya zauna tare da dan bid'a ba zai samu wannan ba wani da yake karatu a makarantun koyon larabci sai yake cewa abokanansu a aji kenan suna ce da shi wai mai yasa idan aka yi karatu su ba sa ganewa amma su ahalus sunna namu sun fi gane karatun kun gane ko tunda malami zai shigo aji ne ai yayi karatun gaba daya kun bai wannan da ke ko to wai amma ahalus sunna kuma ka san firaru ne a ciki kun bai wannan da ke ko to wai amma su sun fi ganewa akan sauran sauran ɗaliban wani daga cikinsu ne yake tambayar wa me ya kawo haka ɗaya kenan kuma wai yake cewa ko malaman ne suka shigo suna karantarwa idan malamai ahlus suna suka karanta sun fi gane karatun sama da a ci yan uwansu ne suka karanta me yake faruwa a cikin haka wannan fara bakin su suka faɗa ba wai matsa yi ba wani dalibi ne yake faɗa ma wani dalibi wai ana fira yi e, sunnar shi kuma ba zai tsaye ba ya tsaya na ta wasu kama kame haka malam wato ba karamin haske bane da sunna ka gane ne ba ka kare kowa sai zatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi kawai kake karewa wannan ita ce makaranta ta sunna amma duk maganar da ba wannan ba za a ce maka a ba za ka gane manzan Allah ba sai ka yi kaza sai ka ta kaza sai ka yi kaza sai ka yi kaza sai ka yi kaza sai ka yi kaza kamar wani da isa salati maimakon ya tura salatin ga annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye sai da ita ya ce wannan salati ya mika shi daga shehu Usmanu shehu Uthman ya mika shi ga wane wane ya mika shi ga wane wane ya mika shi ga wane wane ya mika shi ga manzo Allah manzo Allah ya mika shi ga Rabbul Izzati <laughs> ya salanci sai hankali wa qala al-Fudayl bin Iyad rahimahullah Fudayl bin Iyad shekara ta nawa rasu eh 187 yake cewa la Jalis, ma sahibul bid'a kada ka kuskura ka zauna tare da wanda yake dan bid'a ne fa inni akhafu an tanzila alayka la'na yace dan ina jin tsoron kada tsinuwar Allah ta sauka akan ka domin inda aka zauna majalisin bid'a to fa za a dinga yi ma Allah ƙarya ne ana yi wa manzo Allah sallama ƙarya me za a yi a wurin za a yi Allah ne ƙarya a yi manzan sallam ƙarya kuma Allah ta'ala cewa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yasta'zu biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi hadithin ghairi innakum idhan mithlahum inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a to haka ba la'ana kenan ta sauka ba saboda haka akwai eh Allah ta'ala yake cewa wa qad nazzala alaikum fil kitabi kuma haƙiƙa an riga an saukan muku a cikin wannan littafi na alqur'ani an saukan muku me an idza sami'tum an al-tafsiriyya kenan an idza sami'tum ayatin lahi akan cewa idan kuka ji ayoyin Allah madaukakin sarki yukfaru biha ana kafirce musu wa haza biha ana izgili da su fala taq'udu ma'ahum kar ku zauna tare da su an riga an sauka muku wannan ai mun karanta wannan a cikin suratul an'am kun gane ko in mai yunsi annaka shaytanu fala taqudu ba'da zikra mal qawmi zalimin suratul an'am sura ce makkiya suratul nisa sura ce madaniya hisa Allah ta'ala ya ce wa kana nazzala alaikum fil kitabi an idza samitum ayati la yukfaru biha yastazu biha fala taq'udu ma'ahum kada ku kuskura ku zauna tare da su hatta yakhudu fi hadithin ghairi har sai sun shiga wata magana da ba wannan ba in kuka zauna da su inna kum idan mithluhum to lalle ku a wannan lokacin da kuka zauna kun zama su kun zama daidai wa daida inna Allah jami'ul munafiqina lalle Allah madaukakin sarki wanda zai tara munafikai ne wal kafirina da kafare baki ɗayan su fi jahannama jami'a to kaga ashe akwai fa'ida da aka ce karka zauna tare da su kenan yawwa yake cewa domin yana sawa mutum ya zama munafiki domin me zai zama munafiki zai bayyanar da musulunci ya boye zai bayyanar da musulunci ya boye kafirci a zuci kar ka zauna a tare da su za su yi wa manzan Allah ƙarya su yi ma Allah ƙarya don ba kunya ce a tare da su ba in ka ji irin abubuwan da suke faɗa wallahi kare ba zai ci ba so haka harkar yan a na malin yi mana bayani ya ja kunna mu sosai da sosai Allah ta'ala ya ji kanshi da fara. wannan asar imam al-bayhaqi ya kawo cikin shu'abul iman wannan asar hibatullah allalaka ya kawo cikin sharhu usuli itiqadi ahlus sunna wannan asar abu nu'aym ya kawo cikin hilatul awliya kace me ina duk ba a ka ba ka je ka saurari komai nasu in tsinuwa ta dirka ko za a ce kai hanya ce ta biyo da kai a sai dai kawai mutum ya je can da yi bayani mu hike naka a kanka na kake da lokacin ka je ka saurari mauludin su na kake da wannan lokacin malam wani fa da ya ɗebo labarin ya ɗebo labarin ya ɗebo ya ɗebo ya ɗebo ya ce to koma dai hadisi ne da ifi ta fi magana tsohonka eh ka gane wannan da kyau shi kai shi kenan ya tsargu ya tsargu da karan kai shi ya ce to koma dai magana da ifi ce to ta fi magana ruwa ɗinka to me yana zagi a ciki ai duk ba ta kai ga zagi a bata kolin su mana shi kuma wani ce kai mutanen mun rasa yadda zamu da su sun ce mu kawo hadisi mun kawo sun ce da ifi ne <laughs> wasa yake yi wa qala al-fudail bin iyad rahimahullah man ahabba sahiba bid'atin ahbata Allah amala wa akhraja nur al-islam min qalbi al-fudail bin iyad yake cewa man ahabba sahiba bid'a duk wanda yake son dan bid'a ya kamata ku yi tambayar wa me yasa ake ta cewa dan bid'a man ga yahudu ga nasara an kyale su gefe guda eh saboda yahudu da nasara ka san matsayin su tsantsa goran ka san ya zaka zauna da su arna ne kawai ba ka da wata matsala a kansu ka san su ka san yadda zaka mu'amalance su amma shi wannan kana jin yana tare da kai ne ashe baya tare da kai shefu komai zama illa kuma an riga an yi bayani an ce al'asulu fil muslim ita ce assalama in ka ga mutum musulmi to kawai al'asulu shine ka bi shi to amma in dai yana da mummunar ɗabi'a ƙasa da 'yan mintuna za ka ga sun bayyana tare da shi ko a bakinsa a maganganunsa kenan ko a ayyukansa duk wanda ya so ɗan bid'a a habatallahu amala Allah zai ɓata aikinsa domin shirka za ta shiga ciki innahu man yushrik billah faqad habata Allah faqad faqad harama Allah alaihi aljanna a wannan da yake cikin suratul zumar cikin suratul zumar la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin bal Allah fa'budu kun minash shakirin wannan ita ce don bidi'an nan da mutum ya fara ne abin kamar kamar cutar kansa ce kamar cuta ce mai bin jiki nan da nan da ta shiga ne za ga tana ta laifi daman janyo laifi ike yi da ta shiga za ga mutum yana ta wata bid'ar ta farko tana janyo wata ta zo dan ta samu wurin zama sai ga ta biyu ma tana janyo ta uku ta shigo sai ga mutum ya fara ɗiban sifofin Allah ta'ala yana ba wani ya ɗebo sifofin manzon sallam yana ba wani wani fa bayan an ba su caji an ba su caji an ba su caji an ba su caji wai ya gane kenan sai ce Allah ya sa mu dace sai mai cajin ya ci wace dacewa kake nema bayan kana cikin ɗari ƙarwa ne ta ji fa wace dacewa yake nema maimako a ce mai amin din mata gagara wa aka raja nural islami min qalbi kuma Allah ya fitar da hasken musulunci a zuciyarsa sai ga kullum fuskan nan buki kiran take kuma ga su isu ma kawai ba su bar junansu ba eh ai kafin bayyana sunna kowa ya san tarihi da kadiriya da tijjaniya da suke a ƙasar nan ƙacilan makatulan ake da sunna ne ta kunno sai aka ce a haɗa kai domin a yaƙi sunna su manta bambancin da ke tsakaninsu domin su yaƙi sunna to yanzu abin ya fuskar har da shi a ma'an haɗa duk yan bidiya baki ɗayansu babban tagi ɗansa su ne a halin sunna to ku wannan za su iya haɗa kai ma da kiristoci ko na ji wannan da ke ko <laughs> eh? Eh. <laughs> kun gane wannan da ke ko tattar tattar maguzawa ne arna ne iya ƙarshen arna kashe mutane kawai suke yi da suka kunno kai bala'i bala'i shi'a suka je suka haɗa kai da su suka zo suka aka yi haƙi wata gwamnati a bagadaza a wani lokacin aka hambara da ita eh ina fata mun fahimci wannan muna ba da labarin bid'an ne bid'a shi'a sai da suka hada kai da arna dan a kifar da ahlus sunna suna ganin a nan ne za su ai mun yi wannan bayanin kwanaki cewa ba za ka taba jin sun taba wani musulmi ba lokacin da Abdulsalam yake shugaban kasa suka tsitsine mishi Abacha yake shugaban kasa suka tsitsine mishi da abin nan ya hau da shi mai shehu hula shekara takwas ba abin da suka ce ka har ɗaukar shi ma suke so kai shi ƙasarsu so da haka al'amuransu suke so za su iya haɗa kai da kowa da yahudi ne da banasare ne da waye da waye duk za su iya babban abokin gaba su shine ahlus sunna kar ku manta fa akwai lokacin da wani cikin su ya ce bush fa ba da musulmi yake yaki ba da wahabiyawa yake yaƙi a nan ƙasar ya faɗi wannan magana da hausa ya faɗa ba da turanci ko da larabci ba ya ce da yau habiyawa yake yaƙi ba da musulmi yake yaƙi ba ka irin waɗannan abubuwan abubuwa ne da yake ana ta faɗa sai mutum ya ji cewar kamar ana tsanantawa ba tsanantawa ake ba ka dinga sauraron abin da suke faɗa malaman nan sun sauke wajibin da ke kansu ne shine a haska maka cocila kuna tafiya cikin duhu lami lafiya sai aka yi walƙiya ashe tana walƙawa wani kumurcin maciji ne a kusa da ku sai ta haska muku ba shi kenan ba da ku je kun zauna a kan shi ba eh malamai sun haska mana to tunda sun haska mana sun sauke nasu ne yanzu mutum in kunne ya ji jiki ya tsira in dai kunne ya ji jiki ya tsira amma duk wani lallama yan bidiya da zaka yi mai akhadari fa sai da ce wa an yuhibba lillah wa ba la wala kaza ya dinga lissafawa wa dinga lissafawa wala mujalasatuhu illa illa bi darura illa kaza aka dinga bayanin nan amma sai ga mutum har yanzu shi duk wannan karatun bai bai ishe shi ba to daman da yake aqidar shi'anci aqida ce ta yahudanci aqidar sufanci aƙida ce ta kiristanci an ga kallace su ga kamar dan juma ne da dan jume da shi'a da yahudanci da sufanci da kiristanci to kuma kaga shi kiristanci dama ya ginu ne akan jahilci wa ta nifta da uha ma katabna ha alaihim illa ibtigha fa ma ra'awa haqqa ri'ayatiha shine dama kullun kake addu'a ghairil maghdubi alaihim wala dalin al-maghdubi alaihim sune al-yahudu ad-dalin sune nasara aga mushin badda musulmi kenan an ka tare ba nasare yi maka bayanin kiristanci ba zai iya ba bai san abin da ya kunsa ba sai dai ce ba za ka gane ba sai ka shiga kiristanci ne eh to kaga <laughs> shi ma bai gane ba to kaga wannan tsabagen ɗibgewa kenan to wannan yasa kake ganin a suna tabarbarar su suka janyo su suke shiga maulidinsu suke waye nan a shekarun baya da suka wuce shekara ta 2009 sai da wani ya ce daga cikinsu ya nabahu ya ce kai harkar maulidin nan fa akwai akwai hannu daga waje jan yadda suke maulidin nan ba haka suka saba yin nasu ba sun gane shi a kuma kaga su bambancin su su sun gano cewar wasu sun sanya musu hannu kuma sun gane laifi ne amma ba za su iya faɗa ba kun gane abin da nake nufi laifin sun gano wasu sun shigo cikin su amma ba za su iya faɗa ba wai kada su faɗa kuma a watsi Allah ya sauke wa qala al-fudail bin iyad rahimahullah man jalasa ma sahibi bid'atin fi tariqin fajuz fi tariqin ghairi fudail bin iyad yake cewa man jalasa ma sahibi bid'a duk wanda ya zauna tare da dan bid'a fi tariqin a wata hanya sun sanya gargari sun zauna sun zauna a wani wuri a gefen hanya suna tattaunawa fajus fi tsarikin ghairi ke ka canza wata hanya ka wuce ka kama wata hanya ka wuce kawai hanyar su daban kawai ba kai ba su domin bidiyoyi na mariga mun karanta su akwai dai ko dai zamana dama mun yi mun dade muna magana akwai mu kafira akwai manya manya a ciki duk waɗanda suke mashahure ne a harkar bidi'a to kai ba kai ba su ko hanya karka hada su ko sako aka ba kai musu kace ka ba wani shikenan kawai in ba ka ba za a ce a ah, lafiya kuwa an ga wani a gidan wani ah, da abin nan Yunus bin Ubayd ba haka ya ga dan shi da ya fito daga can bai ce lafiya ka sa mutane su zarge ka saboda shi wancan dama sun san matsayin su a wurinsa sa kai kuma ka zo kawai ka ya eh, su zarge ka wa qala al-fudayl bin iyad rahimahullah man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadim al-islam ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمه ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط من الله حتى يرجع وقال الفضيل بن إياض رحمه الله كنت يا زاري يا أبو النكو man azzama sahiba bid'atin duk wanda ya girmama dan bid'a to wannan girma mashin da ya yayi a ana ala hadimil islam ya taimaka wurin rushe musulunci girma mashin da ka yi kawai ka taimaka don ka nuna abin da yake kai daidai ne hasuwa na masu bi wannan kawai ka taimaka wurin rushe musulunci ne kun ga abu na farko bidi'an nan da ake magana shaidan ya fi fusanta akan sabo saboda an sha maimaitawa shi mai sabo kullum fata yake yi tuba zai yi sabon kuma ya tuba zai yi ya tuba amma shi dan bidiya fa ibada yake jin yake yi so ma zai samu lada ne a wurin Allah ki za kake gana akwai bambanci sosai da sosai bid'an nan gani yake fa akwai gyara ne a Qur'ani Allah ta'ala ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan sai bayan wasu shekaru kuma wani ya ce ya ga kaza ya wanda hankali ba zai ɗauka ba wa man tabassama fi wajhi mubtadi'in duk wanda ya murmushi a fuskar dan bid'a ka ganshi kawai sai ka saki fuska faqad istakhaffa bima anzala Allah azza wa jalla ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hakika kai rukon sakainar kashi kai sako sako ka wulakantar da abin da Allah ta'ala ya sauka ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam akan me zaka saka mai fuska ta yana ga fuskar da zaka saka mai yana tafarki na shedan kai kana tafarki na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ai dinukum wale din balle a ce kawai ya zo wuri kawai sai ka tashi ka ɗauko mai kujera nan ka bashi wuri nan ah, yana ɗan bida ka azzama shi a garin yaya ita ana cashe ya shigo duk mutane sun miƙe a kan me za ka miƙe ƙiƙam kawai za ka yi abin nan baki kan ba kawai dami za ka yi kawai kasan dami baya motsa kawai Allah zaman ka kawai za ka yi mutane su wani kawai ya zo ru an tashi ru an mai su an ka bi su ka tashi kuma za ka sun yi su sujjara duk daga bi su kenan wai kai wai kada a ganka kai kai kadai ne a ciki a to sai aka yaya mala sai aka yaya su dama an san matsayinsu kai din ne dama ake so a gan kai din sai ce to shi ma ya bi wa man zawwaja karimatahu duk wanda ya aurar da yashi ko wacce aka bai shi wake abin nan walicinta min mubtada'in ga dan bid'a faqad qata'a rahima rahimaha hakika ya yanke mahaifarta ba haihuwa kenan domin wala yalidu illa fajiran kafara Allah ya sauke a baka walittaka ka aurar da wance kai ne maɗaurin aurenta ka aurar da ita ga ɗan bidi'a a kan me za ka aurar da ita ga ɗan bidi'a idan tun farko an ɗaura maka cewar kai za ka aurar da ita tun farko an ɗaura auren to kenan sai an kawo maka suka kai musu interview kun yi shiru idan kuma sai da suka gama shirya komai ɗinsu ne gobe aka ce maka to kai ne fa waliyinta sai ka ce to ai kai baka san da abun ba mana an kaga cewar ba ahalus sunna bane kenan sai ka sai ka hakura sai ka janye kun yi shiru eh eh a matsayin ba za ka iya ba sun gama shirye-shiryen su baki daya sai ana ba daurin aure sai aka ce to kai ne fa waliyinta ina fatan mun fahimci wannan da kyau sai ana gobe ɗaurin aure to kenan ba ma ɗauke ka da muhimmanci ba yi sai ana gobe ɗaurin aure za a sa la'alla wani ne ya fasa ko wani ne baya sai aka ce to kai ne ba za ka ɗaura mata aure ina fata mun fahimci wannan da kyau sai ka ce an ka fahimci cewar angon ɗan bidiya ne sai ka ce a'a ba za ka iya ba shi kenan dan ba ɗora ma yi ba ka ce ba za ka iya ba mai laifi a ciki in kuma ana son ka yi to in kuma ka ga abin da ne kada ka aure ita ga dan bidiya ne malam ya faɗa in ba haka ba to ka zalunce ta wa man tabi'a janazata mubtadi'in duk wanda ya bi janazatar dan bidi'a lam yazal fi sakhat min Allah wannan ba zai goshe ba a cikin fushi na Allah madaukakin sarki hatta yarja har sai ya dawo waɗannan abubuwa abubuwa ne da yana da kyau mu na bahu akan su sosai da sosai mun karanta manya-manyan ƙungiyoyin bidi'a akwai wanda sun yi fice a bidi'a sosai da sosai ko a gari ko a unguwa eh wanda ake kira su gulat ina fata ta mun fahimci wannan da kyau wanda yake komai zai iya tasiri akan wannan to wannan gaskiya yana da hatara in ba ku manta ba akan me shari'a ba ta yadda da limamin gari ima wani wanda ba mutumin da ya kware ba sallah limamin gari wani mutum da ko an kashe shi ta hanyar kisasi ko dai abin nan ko eh ko haddi ko fashi da sauransu dai musulmi ne ai kaga bai fitar da shi a musulunci ba to amma bai halatta limamin gari ya zai huce gaba ya bai sallah ba domin zai nuna a ashe fashi da makami abu ne mai kyau dan limamin gari ne ma yi musu sallah da aka yi musu da aka kashe su kun gano wannan sai a samu wasu daga cikinsu eh sai a je samu a je samu wasu ko da ba daga cikin wani a je samu dai waɗansu wanda yake ya ce to kai ya ka barbare nawa ake ne eh eh a gini <laughs> kage ba wai ba wai kage ya kafirta bane to amma dole a yi nesa nesa da su tsoraka waɗannan da mutanen bid'a su ta bayyana sosai da sosai to dole ne kai kuma kai nesa da su sosai da sosai ana fata mun fahimci wannan wa qala al-fudayl bin iyad rahimahullah man jalasa ma sahibi bid'atin warithahu al-ama duk wanda ya zauna tare dan bid'a to fa zai gadar da shi makanta zai gadar mishi da makanta sai ga makanta ba shi da basira ana yi da basira amma kun kana in kana inda ake karanta hadisan manzo sallam tsabtatattu tatattu kullun zaka ji ana hada ka da gidan annabta ne eh amma za ka ga wani lokaci ana tiɗe muku waɗansu abubuwa a ce hankalinka ba zai gane ba a ce wannan abin ko an faɗa ka ji malami yana cewa da mutane da ɗaliban shi a ko wani abin da inda zan faɗa ku ne farkon waɗanda za ku kafirtar da ni <laughs> wai ba su kenan da shi su kenan da shi din iya dal amma yake je in ya faɗa masa abu kaza za su kafirtar da shi ina ga kai وقال الفضيل بن عياض رحمه الله آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد وقال الفضيل بن عياض رحمه الله وأن متانا سنغ بدعة مرارا kuma ke din mutum ya mata rikon sa kai na kashi wallahi sai ta shige shi ba tare da ya sani ba. wani a san ka da matsayarka mutum zai mu'amala da kai kana kokarin kwatanta sunna ne ya mu'amala da kai sunna ba ta hana kai kai mu'amala da shi ba gwargwadon fahimta shiga addini idan musulmi ne ko kuma gwargwadon dai addininsa da Allah ta'ala ya ce la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu lil yahuda wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu ladina qalu inna nasara zalika bi anna minhum qisisin an fayyace maka komai da komai to saboda haka ba wani koye koye mutun ya sanka kan aqidarka ba wani abun nan ya sanka kuma yi mu'amala da kai akan wannan kaga kenan baka yaudare shi ba eh kuma ba za ka bari a yaudare ka ba fudhar bin iyadu rahimahullah yake cewa akulu ma yahudi zan iya ci abinci tare da yahudi wa wa nasrani ko tare da mishan kirista wala akulu ma mubtadi ba zan iya ci abinci tare da dan bid'a ba a to ai za su zauna ne tare kuma da su ke ta cewa kada a zauna wa habu an yakuna baini wa baina sahibi bid'a ina son wata katangar karfe ta kasance tsakani na tare da dan bid'a katanga shine hisnun katanga min hadid ta bakin karfi ni ina nan shi yana can kenan a samu a samu zubar alhadid wanda yake shine katangar karfe kenan da ake ce Allah ya mana katangar karfe da su dan sai ta zo ta gada maka da makantar zuci da makantar fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur idan zuciyar mutum ta makance gani ido ba zai fa'ida ba wa qala al bin iyad rahimahullahu azza wajal إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل علمه ولا يكن صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة مئة درجة فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا abin nan fudul bin iyad rahimahullah azza wajalla yake cewa idan alima Allah min ar-rajul annahu mubghidun li sahibi bid'a idan Allah ya san mutum wane yana san yana kin dan bid'a ma'ana idan ya tabbatu wane yana kin dan bid'a domin inda yana ki Allah ya sani kaga irin fadan Allah ta'ala walau alima Allah ma khairan la asma'uhum walau asma'uhum la tawallaw wa hum muridun idan abin nan ghafara lah sai Allah ya gafarta mushi wa in qalla ilmu ko da ilimin shi ya zama kaɗan ai kaɗan mai amfani ta fi taron tsintsiya ba shara'i wa in qalla ilmu ko da ilimin shi ya zama kaɗan ne wa in qalla wa in qalla amalu skure wa in qalla amalu ko da aikin shi ya zama kaɗan sai Allah ta'ala ya gafarta mishi saboda kaɗan ɗin aiki kyawa ne innal ladzina amanu wa amilu salihat yi aikin da yake na kwarai sai dai kaɗan ne shi kuma wannan ya yi shi taron mai tarin yawa sai dai duk bola ce eh <laughs> Allah kuwa ah, to yanzu baro guda ta albasa da wannan motar kwasa sharan nan baki ta shekayar ta shara wace ka so baro guda ta albasa ba ta mu ba wala yakun sahibu sahibu sunna da ɗai ma'abocin sunna bai kasance ba yumali'u sahibu bid'a yana lallashi yana sannu sannu da ɗan bid'a illa nifaqan sai dai kawai munafunci to ku ina ahlus sunna ina munafunci eh ba shi ba munafunci sai kawai ya fayyace mishi kawai gwargwadon yadda kuma duk waɗannan abubuwan abinda da zai musu bulo a wurin ɗabbaka su shine tawakkuli eh shine tawakuli kaga dai idan a aiki ne ba a ɗauke ka aiki don kullum ka zo ofis ka yi mai sujara ba eh ko da a ce dole in ya kira wani abu a gidan shi sai ka je duk a ofa da aka baka ba baka kan wannan ba aiki aka baka akwai tsari na mu'amala ka da shi a aikin ku wanda ke yanke wannan baka saba ma gwamnati ta dauke ka aiki ba shi ma kuma baka saba mishi ba to kuma sai ya dinga dauko wasu abubuwa nashi na karan kan kuma ya nemi zai shigar da su cikin aiki da ba haƙƙinsu ba Allah ya sauke wa man a'rada bi wajhihi an sahibi bid'a duk wanda ya kautar da fuskar shi ɗan dan bid'a mala Allahu kalbahu imana Allah zai cika zuciyar shi da imani wa man intahara sahibi bid'a duk wanda ya taka ma dan bid'a burki ya daka mai tsawa kai wace bid'a ka kawo mana haka kun gane wannan ko wani dan uwa yake ban labari a a oyo ne ko a gomoshu ana ana a cikin masallaci ana ta da sallah sai ce mai ikama yace ashhadu an la ilaha illallah sai wani yace sallallahu alaihi wasallama sai ce kai wace bi daga kawo mana nan masallaci a kwarai kuwa ai ba haka aka ce faɗa ba eh ga abin da aka ce faɗa wace bi daga kawo mana masallaci dole shiga tattayinsa kun yi shiru to sai ga wasu abubuwan sai ka rasa wasu abubuwan ina ake da sunnar jana'izar ku ce ku kuke karban gaisuwa ku ke na aka zo yi ma gaisuwa amma sai wane ce a kawo salati goma ga annabi to a eh akwai wuraren da zaka taka birki da karan kanka ai mun karanta ka'idojin al'amur bil ma'ruf wa nahyi anil munkar man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa dhalika adaf al iman eh an yi rasuwa Allah ta'ala ya sauki an yi rasuwa a gidanku kana zuwa sai ga an dora tukwane na menene waɗannan na abinci an kawo gaisuwa ko da a sauke su wari duk a sauke su ai ku da ake marasuwa ba ku aka dora ma nauyin ku ce da su ba su din su aka dora ma nauyin su yi abinci su kawo gidanku haka ran sallama ya faɗa ya ce isuna uli ali jafarin ta'am su da ake musu mutuwa wai da mutuwa za su ji ko da ciyar da waɗannan da ke waje wallahi mala sai ga ta zo ta cika cikin da kuma ta yi kwano guda an kai gida eh Allah kuwa kaga ana ta ana ta abin nan mala duk wanda ya daka ma dan bidaya tsawa amanahu Allah yawmal fazl akbar Allah ta'ala zai amintar da shi ranar babban tashin hankali ranar babban tashin hankali ba la yahzunhumul fazl akbar wa tatalaqahumul malaika kina Allah ya tsare mu wa man ahana sahiba bid'a duk wanda ya wulakantar da dan bid'a rafahu Allah fil jannati daraja Allah zai daga shi aljanna matattakala daraja 100 fala takun sahiba bid'a kada kuskura ka zama dan bid'a fillah a cikin addinin Allah abadan har abada ma'ana karka ce kenan zaka dan yuri ka a kawai karka zama intaha wallahu a'lam Allah shine mafi sani wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad Allah ta'ala ya ji kan al-Imam al-Barbahari Allah ta'ala ya gafarta mishi Allah ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi Allah ya gafarta mashi malamai da suka yi gwagwarmaya a kan sunna da da yanzu da waɗanda suka yi shahada a kanta Allah ta'ala ya karɓe su a matsayin shahidai da wanda suka rasu Allah ta'ala ya karɓe su ya riskar da su da shahidai Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan sunna makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ya nisantar da mu da bid'a ya nisantar da mu ya sanya tsakaninmu da ita zubar alhadid katangar karfe Allah ya mana katangar karfe da su Allah ta'ala ya gafarta ma al-Imam al-Barbahari Allah ta'ala ya haska kabarinsa Allah ta'ala ya haska kabarinsa malamai da Imam al-Barbahari ya kawo a cikin waɗannan littafi Allah ta'ala ya gafarta musu waɗanda bai kawo ba malamai na sunna da ya kawo a ciki Allah ta'ala ya gafarta musu malamai na sunna da bai kawo a ciki ba Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ta'ala ya dora mu akan tabarki ya tabbatar da mu akan tabarki manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ta'ala ya mana kyakkyawan cikawa Allah ta'ala ya gafarta mana ya gafarta ma iyayenmu ya gafarta mu malamanmu ya sanya albarka a rayuwarmu ya sanya albarka a ilimin baki daya ya sanya mana haƙuri da lafiya ya sanya mana juriya da jajircewa ya sanya kyakkyawan manufa a zukatanmu ya sanya kyakkyawan manufa a zukatanmu ya karbi dukkanin ayyukanmu da muka yi na alkhairi kuskure da muke a wannan karatu ya Allah ka yafe mana tuntuban harshe da muke Allah ka gafarta mana Allah ka sanya wannan daga cikin mizani na ayyukanmu waɗanda muka fara da su ba a kammala da su ba ya Allah an kwana su ne ya kare Allah ta'ala ya gafarta musu waɗanda yake suna da shauƙin su fara a fara da su akwai ɗan uwa da muka rasa yan uwa da makarasa na baras mana abubakar su mana abdul karim allah ya gafarta musu in dai ana magana kan sunna zaka ji su a gaba gaba suke irin su ne wanda zaka ce a mutu gobe su ce a mutu yau ma'ana zuwa gobe ma ta yi tsawo kenan Allah ya gafarta musu al-abdul aziz Allah ya gafarta musu malamin mu Muhammad Sambo Allah ya gafarta musu kakanninmu mu da suka rasu Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan tabarki na manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya Allah ya da muka karanta wannan littafi Allah ta'ala ya ba mu ikon karantar da shi muku ce komai ba akwai wanda yake da shi aka fara tun daga darasin na hazuwa zuwa yau daura uku akai uku ce uku ce eh yawa an yi zulka an yi rabi awal yanzu kuma jumada saniya akwai wanda ya riske su su suka fi yawa ma Allah Ta sanya albarka a zukatanmu kullum imam ahmad bin hanbal ya yi mana togaciya ya yi mana bayani ilimi ya ce da aka tambaye shi kan niyya waya niyya take wurin ilimi ya ce mutum ya yi niyyar cire ma kanshi jahilci da cire ma wani kenan. inda za ka nemi ilimi ka neme shi da wannan niyyar don kai ka gane ka aiki da shi kuma ka cire ma wani haka wannan an takaita wannan ita ce niyyar da mutum zai kulla wurin neman ilimi Allah ta ya sanya albarka a rayuwarmu sai yaushe kenan yanzu eh daman duk bayan wata uku ake yi to kun duk bayan wata uku ne yanzu yanzu muna jumada saniya rajab sha'aban ramalan uku kenan watan ramadan shine wata na uku to kuma a darussan da suka sha maimaituwa muna tsallake ramadan kasancewar abin da an mai da hankali akan karatu alkur'ani mai girma da al'amura sai muke in shi a cikin watan shawwal kuma galibi mun fi a asabar ta biyu bayan sallah kun gano wannan da ke ko domin kalandar take hannuna a wannan shekara tana nuna sallar za ta iya fadawa ran litinin kenan asabar shine shida ga wata eh ita ce asabar ta nawa ta farko to kuma ya ba a gama abin na dan sallah ba in muka kai ka ce me <laughs> ya ce ba a gama yawan sallah ba an muka je asabar ta biyu za ta kai mu sha uku ga wata daidai da goma ga watan satumba kun gane wannan da kyau ko sha uku ga wata daidai da sha uku ga watan shawwal daidai da goma ga watan satumba waye san satumba faɗi me satumba september september Eh. a ah, ai mun fahimci wannan da kyau ko abu na gaba kuma ne me to ma faɗi littafin da za a karanta ba a yi muraza wannan ba tukunna na sha maimaitawa kuma malam ya faɗa mana a ciki mu tsaya tsayin daka wurin muraja a littafin nan kawai a yi karatu a aji bai kamata ba yana da kyau mu haɗu mu biyu mu haɗu mu uku mu haɗu a unguwa musamman a ce mun samu haratuwa waɗannan ya zamana muna tattaunawa karatuttukan nan kawai ba ji za a tashi ba su ake kai maka je karanta ba ji kawai za a yi a tashi kawai haka an abin nan ba ana fatan mun fahimci wannan da kyau da ya zana Allah ta'ala sunan littafin da za a karanta nan gaba zai biyu baya inda akwai haɗuwa da za a yi tare da yan uwa kuma ba za mu manta ba da duk waɗanda suka taimaka wurin gabatar da wannan darasi na sha maimaita kuma na da jaddadawa waɗanda suke bayyana kaɗan ne a cikin waɗanda yake ba sa bayyana ba wai ina cewa ko wanda yake su sun yi kusufi bane sun shiga halwa ne a'a akwai wanda suke taimaka wurin kasantuwa waɗannan darussa ɗin sosai da sosai Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi da duk wani wanda ita tarayya ta alkhairi Allah ta'ala ya sanya alkhairi mu ma da muka halarci karatu Allah ta'ala ya sanya mana albarka samana abakar ba zai rasa magana ɗaya ko biyu ba inda ni ne ba sai na sa a ah. Ah, wannan akwai na ai isa ba to kuma <laughs> na kashe wannan bari sai ah.